Wace ce wannan? Ga layi. Wace ce wannan na ce? Yala, taimaka. Ya. Nan ne fa daidai inda ta ce min na zo. Amma bari in kira ta. Hello Fanan. Eh gani a daidai inda kika ce. Eh, eh eh eh nan ne. To sai kin ƙara so da Allah ina jiran ki. Ah, dan illu. Ah, Fadila. A shere kangarai. Ah, me kuma kawo kinin layin? Wallahi na zo gidan wata kawata ne. Okay. Masoyina wallahi na yi kewarka. Wallahi ni ma dai na yi kewanki wallahi. Mm, anya kwan so na kuwa? A ah, ina ah, ke sa ina son ki ai. To sai in ga wallahi wani sa'in kaman kana mantawa da ni. Hello? Eh fara. Wallahi kin gama babana ya kira ni yanzu wallahi na ma bar gurin na koma gida amma an jima za mu haɗa kin gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki san menene a'a sai ka faɗi kin kunta me zo da Allah idan ta zo ku ki take mama ta ce sai a za a ke da ni mamanka ne eh kuma fa haka ne ki san menene ko ki ce mata ke kannuwa ta ce wai ta za a ke da ni ka ne ki kawai ki ce mata ke kanuwa ta ce mana ki haka wai ya kuke ma da ita ne to kake dan wallahi ba wani abu bane Allah ta zo ko ki ce daga baya zan faɗa miki kai kake dan. mu baby wace ce wannan Tambaye ka nike wace ce wannan eh zo mu je ki wace ce wannan Ke wace ce? Ke har kin isa ki tambaye ni ni wace ce gaya mata? Ka gaya mata wace ce matsayina a gurin ka. Tsaya bata min lokaci za ku yi? Wace wace ce ke? Wace ce ke a wurin ci? Dawo, dawo, dawo, dawo, dawo ka tsaya. Wace ce? Wace ce na? Mama ta ce. <laughs>